shi cikin libya amma kwana ɗaya biyu wata uku sai shiru baka maganin shi kenan don haka idan ma can siyasa ce dalili ne kasu yanzu siyasa ta kare wallahi babu ba magana siyasa kidi ya canza kidi ya canza dole rawa ta canza shine ta mu ne yanzu dama ba mu samu masu ƙarhi wanda za su iya da gaske su kama mana ba amma yanzu tunda mun samu mun ga matasa ai insha Allah za mu ci gaba da wanda abin sai ya canza wannan haka ne kaga yadda za ka ga abin da zai fure mulki illa masha Allah yau ka saurara ka shi wani sai ya ce ma tai ambassad ya ya passport jine 650 wani ya ce ma 750 sai ka ji wani ya ce ma ya yi shi 800 ka ji wani ya ce ma dubu guda kama mishi amma passport ana yin shi taran sankimil niger a cd ana mai ban mil in ya kai wani lokaci ministar tana kai shi karan mil to don mi canshin kasar gaba zai iya daidai da kuɗin da ake yin passport niger. ka zo ka yi to sai ka yi komi amma saman resiba ya sa a sa ka wannan kuɗin da kai la famille partager le direct la famille partager c'est direct la famille partager vraiment c'est live duka wanda yake ku sharing ku sharing la famille ne ko bai iya karatu ba ko bai sa abin da ake wai kaga ambassad quelqu'un ki ne peut pas écrire son nom wai celui qui va qui va qui va shine zai jagorance ku bai san ma me aka rubuta akan takarda wallahi konsila a aka maka gashi kai sunanka Mustafa Albashir kawai sai a rubuta ma mun kai lasani kuma ka rike ta haka zaka ku da ita a kai kai tsa tsa tsa jira jira jira jira jira jira jira wallahi akwai concealer da na gani da yau haka na aka mutane ba wallahi na dariya na rantsi mun kai da mun ke musamman me suke yi ba <laughs> La famille partage ce direct. La famille kun share magana ce ake ta gaskiya. Magana ce ake ta canjin lamurra a ƙasa. Magana ake ta 'yan ƙasar mu 'yan Nijar. Magana ake ta tsaye da gaskiya ba magana siyasa. Siyasa ta ƙare. Ina kira, ina tunatar da cewa dukkan wanda aka tura ƙasar Libya su manta cewa wallahi wallahi wallahi babu farcin da zai kare su a yanzu babu shi. wanda mulki mulki ne na yan kasa mulki ne na talakawa sannan shekara ce ta matasan Nijar dan haka su shiga taitayin su in suna iya canzawa a presse direct la beaucoup de choses za mu ci gaba da maganar ka ta doke a ha yau sako ne zamu tura eh, na yan Niger mazaunan Libya da Algeria waɗanda suna ta samun kalubale a cikin suke ciki bon abinda da ke faruwa dai al'umma yan Nijar magana ta gaskiya sai mun tashi tsaye mun tashi tsaye sosai da mutanen da ke aiki yau kowa ya gani akwai mutane masu kiraye-kiraye musamman yan Aljeri da yan Libya wanda suke cewa an basa dukkansu suna haɗa kai da su ake haɗa kai ana cutar su ko kuma da sanin su waɗansu waɗanda ke tare da su suke musu abin da sun kaga dama a cikin waɗannan ƙasashen musamman mu fara da ambasador da eh, mutane suna cewa akwai mutane waɗanda ke aiki tare da shi waɗanda suna amsar maƙudan kuɗaɗe wajen 'yan ƙasa mazauna na kama kan harakar takarda kama kan harakar in mutum ya samu haɗari, mota ta buge shi ko ya faɗo saman bene ko kuma dai an kashe shi hakan ga da bindiga ko wani abu suna amsar kuɗaɗe na diya wanda wannan aikin shi kawai ne suka mai dama gaba saboda sun san suna samun kuɗi a cikin wannan aikin amma duk abin da ya shafi eh, kare rayuwar 'yan ƙasa da kulawa da 'yan ƙasa da ɗaukar nauyin hakkin 'yan ƙasa wannan aikin ba sa yin shi yanda ya dace ko kuma aikin ba sa yin shi yanda aka kashi mun samu rahoto na cewa ambasadakin aljeri shi ma eh, in ma kai ka samu matsala ɗin nijar in ka ji mai in dai ba kai etidiyan bane yana ta wannan matsalar ba ta shahi shi ba ba dan ka yake ba yana nan ne dan etidiyan ina wannan matsalar yan uwa yan mu sai mu gani matsala taku ce tunda mun sha kira tun ba yanzu ba na cewa duk waɗannan ambasadikin da an kana da waɗanda 'yan tarayya suka aza su har yanzu siyasa suke ma aiki ba 'yan ƙasar Nijar suke ma aiki ba kenan wannan wurin in kuna son diplomasi ya kyawu tsakanin Nijar da kasashen duniya kenan dole waɗannan mutanen sai kun sauki su kun maida su gida kun azana ku mutane waɗanda kuke dibin za su yi tafiya tare da ku saboda tafiya ce wadda ake yi ta kishin ƙasa tafiya ce wadda ake yi ta kishin Afirka ba wai kishin ma Nijar gaba ɗaya kishin Afirka gaba ɗaya kenan dole sai kun naɗa wakilai naku naku waɗanda kuke shi da su waɗanda kuke ganin a shirye suke su kama muku wajen wannan kishin ƙasar a shirye suke wajen ai tafiya da su na cewa a kwatar ma dan Niger ko dan Africa duka gaba ɗaya hakkin shi yau rahoto ya zo mana na cewa ambassador na Libya yana ma kyan waje takardu kamar yan Cote d'Ivoire to bamu sani ba hada kai ne an kai kuna da masaniya na cewa ya rinka yi ma yan Cote d'Ivoire lesse fase ko kuma baku da hada baku da wannan masaniya in baku da wannan masaniyar mu mun kama wannan masaniyar daga yau ku ɗauki doka in kuma kuna da wannan masaniyar muna so a hito a yan Niger ƙarin haske saboda mu fahimta kinan abu ne wanda a daidai eh, mahukuntan mu na Niger ja hankali zamu muku shi ne mu mun kasance idanunku ne mu a cikin duniya mu a cikin kuma harkar rezo su muna dibin duka wanda ke ka korafin shi kama kan talaka kama kan mai kuɗi kama kan ɗan siyasa mu muke da masaniyar cewa matsalolin da ke faruwa mu mun san da su kakin ku kusan matsalar da ke faruwa a Niger mu mun san da wannan matsalar saboda mu ne talaka bai da wani laba-laba bai da wani rufa ido bai da wani minahiti zai hito kai tsaye ya faɗa mana wane ga matsala ga matsala ga matsala da take faruwa da sauransu kenan mu kun mu da mun kasance idanunku muke zuwa binciko matsala wadda take faruwa mu sanar da ku kenan in mun kai video mun ka sanar da ku ga matsala da an kama korafi ga abin da shike faruwa da an kama korafi ga matsalolin da ake ganin ya kamata a yi magani kenan ku je ku yi bincike saboda ku magance wannan matsalar mu zan ba da lokacin mu zan ba da rayuwar mu za mu ba da ilimin mu saboda mu kasar muke so mu ci gaba kenan mu bincike ne muke kullum muna tare da al'umma kyan Niger tunda mu talakawa ne kuma muna tare da talakawa tunda talaka shi sun ciwon talaka muna tare talakawa muna binciken su miye matsalar Niger miye kuke ganin an yi shi gyara miye kuke ganin illa da sauransu mu suna faɗa mana mu kuma sun ka faɗa mana wannan matsalolin za mu zo mu yi bidiyo mu saki mu nuna cewa talaka ya ka ƙara wuri kaza wuri kaza wuri kaza saboda a gyara kenan in mun kai bidiyo mun ka saki mu muna ba ku sata amsa ne saboda misa muke ba ku wannan satar amsa mu muna son gyara kenan idan mun ka ba ku wannan satar amsa sai ku je ku da kanku ku je ku yi bincike ku tabbatar magana da mun ka gayi gaskiya ne ko ƙarya in kun ka je kun ka aza kwamiti na ku kun ka yi bincike kun ka tabbatar abin da muke faɗi gaskiya ne daidai ne da sauransu sai ku je waɗannan mutanen in azzalumai ne ku sauke su ku bi wanda yake da cancanta ba wai wanda kun ka sani ba wanda yake da cancanta yana da ilimin abun ku aza shi wannan wurin kenan mu shine aikin mu yau da muke yi sama biske gare su ko kuma aikin da muka ce mu ne muka dauki wannan rigar muka ce za mu kare kasar mu da azzalumman yan siyasa za mu kare kasar mu da yan yaudara za mu kare kasar mu da minahikai kuma ba kowa ya biya mu ba muna yi ne dan Allah muna yi ne dan kasar mu ta ci gaba saboda in babu ire-iren mu a cikin kasa masu magana biske ga wannan magana ta gaskiya kasar ma ku ga canza kin dole ne kasa sai an samu mai magana wanda zai hito a faɗa mai illar kasa shi kuma ya hito yayi jawabi akai kuma mu muna kira ga matasa yan gwagwarmaya ku ji tsoron Allah in gwagwarmaya kun ka ce za ku yi dan Niger da ku sa tsoron Allah gaba ku rinka waɗin gaskiya abin da shi faruwa kar ku yi ma kowa sheri kar ku yi ma kowa kaki kuma kar a zaka a biya mu kuɗi a ce mu ɓaci sunan wani ko kuma mu ma wani kaki saboda an san da maganar mu in tana tafiya da ake so mu tsaya tsakanin da Allah mu yi aikin mu yau kowa ya gani an kama na kararrakin ambasaduka ba ma na libi ba ma na kadai ba ba ma na kadai ne ba ba na libi kadai ba ambasaduka wanda ke saman kujera an ci duk ambasadukan da ke wakilcin Niger duka tare da su ake haɗa kai suna cin amanar yan Niger a kasashen da suke kenan sai na abin da muke so da ku mu muna tafiya da ku ne saboda mun yarda da ku mun yarda da gaske ku kun ce kun zo ne kwatar mu Niger inci kenan kwatar inci yana tafiya ne duk inda an ka kawo muku karar wani mai laifi ba mu ce ku sauke shi kai tsaye ba ku je ku yi bincike wannan mai laifin da gaskiya yana laifi in yana laifi ku sauke shi ku ɗauko wanda ya cancanta ku aza gurbin shi kenan shine mu aikin mu kuma aikin ku shine zartarwa da bincike mu aikin mu je mu yi eh, rayuwa da al'umma waɗanda ke da matsaloli su faɗa matsalolin su mu zaka mu kuma mu bidiyo mu faɗa muku matsalolin da ke faruwa a Niger ku kuma ku je ku yi bincike in kun tabbatar da wannan matsalar haka ne ku sauke wanda da matsalar ku aza wanda wanda ya cancanta kenan wannan kiran da muke matasa da kyan Niger gaba ɗaya sai mun hidda tsoro tunda yau in muna son canji dole sai mun haida tsoro duk wani minahiki duk wani azalumi sai mun faɗi shi duk wani wanda muke ganin yana tafiya ba daidai sai mun faɗi shi dole sai mun haida tsoro aiki ne wanda bai yi muna ta muna son muna kishin ƙasa muna son canji a ƙasa amma kuma mun sa tsoro ko kuma mun sa minahiti wannan abai dole muna son ƙasa mu ci gaba dole sai mun haida tsoro sai mun haida minahiti kenan abin da shike faruwa na zalunci mu hito mu faɗi wane wane yana zaluntar ƙasa wane wane minahiki ne wane wane yana yin kaza kenan lokacin nan ne za a sani ya ne za a yi a gyara ƙasa yau mun ce gyara muke so mu da kanmu mun yi shiru mun san da mutanen gaba sanan da aikin gaskiya amma sai mu ce wani saboda abokina ne saboda dan uwana ne bari in rufa mai asiri in kyale shi in ki magana akan zaluncin shi kuma wannan zalunci shi ba zai bari ba kenan abu ne wanda ba zai kai mu ko ina ba kenan matasa ɗan uwa ƴan gurmaya abokaina waɗanda muke aiki tare dole sai mun hidda minahaci kuma sai mun hidda son zuciya mu rinka faɗin gaskiya abin da shi faruwa yau ko da ubana ne ya kasance minahiki ne a Nijar yana abin da ba daidai ba zan hidda wannan sanayya gefe in ajita sai in zaka in faɗi wane wane ga abin da shike yi a ƙasa wane wane ga laifin shi ga zaluncin da shike yi ga abubuwan da shike yi na rashin gaskiya kenan sai na sai ku doka kawai shikenan kenan wannan abin sai mun sashi a zuciya matasa muna godiya yan uwa kuma yana da kyawu ku tura sakonnin mu in kun gani saboda in kuna tura sakonnin mu lokacin nan ne za a san da matsalolin da muke faɗi suna faruwa a magance yau in ba ku tura sako yau in mun yi bidiyo kun bai saman TikTok ko saman Facebook ba ku tura ba kenan abu ne wanda bai kaiwa inda muke so ya kai kenan in kuna turawa cikin group saman YouTube saman ina da ina da ina kenan sakon mu zai kai kuma za a magance matsalar yau matsala muna son magance ta dole sai da mu yan kasa dole sai mun tashi tsaye mun dauki aikin yan jarida duk da mun san yan jarida mai nahikai ne ba sa aikin su kenan mu adda dai mu zaka mu yi ramplasan su mu ɗauki aikin su mu yi dinan san duk wani barawan kasa duk wani mai nahikin kasa mu dinan san shi muna godiya matasa kuma ya kamata ku ba mu haɗin kai ku rinka tura waɗanga bidiyo kan saboda su kai ga wanda muke so su kai